sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. nothing I can do. morning Assalamu alaikum barka mu da asuba da fatar an waye gari lafiya na sanyi na barka da asuba. Barka ka dai malama Grace da fatan kin waye gari lafiya. Na tashi lafiya na ji waka ta ratsa ka. eh to wai abin ne da ake ce wai tuna baya kin san duk da yake ba zuwa muka yi gidan disko ba amma dai muna san in kana bi ka hanya kana wucewa kin san da an yayan su sosai a kasashen irin waɗannan wakokin haka ana ma magana eh gaskiya ai yau abinda bature yake cewa din nan special dedication ne ma'ana sarwakarwa ne ta musamman. Eh ta musamman ga mai sauraron ma ko da wani lokaci. Ga sauraro mm. yawa Hajiya Maryam Suleiman mm. wacce aka fi sani da Mama Kyauta mm. shugabar mata miyati Allah ta zone 3 wato ita ce take cika shekara 60 kuma ta ce ba waƙar da take faranta mata rai a rayuwar kama waƙar don Williams. Oh, Allah sarki to wai Sabili da haka yau bukin haihuwar ta ake. To to dai mun taya ta murna amma dai akwai abin ban mamaki a nan kin gane. <laughs> Ah, wai fulani da abin nan ne maimakon in ji ta ce a busa mata sheshe ko kuma a ce tana jin daɗin waƙar ɗan kolo san ko kin san wani ɗan kolo ake kiran shi ba a aiko na sanyi na aiko kanku ya waye ai malama grace ni kin gani nan joro yanzu ba ba magana sanda ai busan nan da naji ta in gaya miki <laughs> jiki na har har bari yake in gaya miki ba a ta bosa bosa ba a ta bosa bosa <laughs> to maman kyauta muna taya ta murna muna kuma kuma fatan Allah ya ba da ƙarin shekaru masu alkhairi kuma masu albarka. To tun da barka haihuwa ake nema zan mika gaisuwar barka haihuwa gangwata inda mama comfort ita ma ita tana cika shekara duk ran da kuka yi bukin independent kuna tunawa da ita ne don ita ranar da Najeriya take bukin oh. yancin kai ran nan take ta nata bukin cika shekara. Kice rana ɗaya aka haife su da Najeriya dai a takaice. Rana ɗaya aka haife su da Najeriya. To an huta. saboda haka bikinta kuke yi eh gaskiya kam duk ana bikin najeriya ita ma ana bikinta haka muna taya najeriya murna cika shekaru 60 da samun yancin kai muna kuma tuna dukkan waɗanda aka haifa a wannan rana su ma murnar ganin wannan rana allah kuma ya maimaita mana allah ya sa mu ci gaba a ƙasar mu ta kowace fuska da muke fuskantar kalubale to to amin sun amin To Malama Grace ah, sai kuma mu taya murna ga iyalan Alhaji Bashir Abubakar da Alhaji Yusuf Zubair waɗanda su kuma ba murnan ah, haihuwa ba ce anan murna ce ta ɗaurin aure na 'ya'yansu da za a yi wato Zubairu Yusuf Zubair da kuma Sa'ima Bashir Abubakar. wanda in Allah yadda za a yi shi ba yau ba wato mai zurfin ido ne jibira na wace za a yi shi ma mai zurfin eh, ido ne mai zurfin ido ne za a yi shi jibira na wace ranar asabar in Allah ya kai mana rai da karfe biyu na rana a masallacin sadiq abubakar da ke kan titin galadima kwantareshiya to allah sana faɗi daidai dogarawa wato a new extension sabon gari zaria jihar kaduna to ubangiji allah ya sa albarka kuma allah ya sa a lafiya a kuma gama lafiya kuma allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗaya ba Amin sun amin to sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna su ma wannan aure za yi amma wannan auren yau ake yin shi. Mm. Tsakanin a 'ya'yan marigayi maimako galadima sambo ne da Mr. Joseph Ogleku. waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu yau dinnan patience joseph da angonta ibrahim maimako sambo za yi auren ne a majami'ar good news da ke wuntin da da bauchi da karfe goma na safe wato nan da 'yan sa'o'i kenan kana muna miƙa gaisuwar fata alheri da ta murna ga iyalan marigayi alhaji salisu abdulkadir da alhaji aliyu usman muhammad domin auren 'ya'yansu da za a yi najib salisu abdulkadir da kuma zainab aliyu usman su kuma za a yi auren nasu ne gobe idan allah ubangiji ya kai mu da karfe goma sha ɗaya na safe a gungunzo babban ɗaki doko makera gidan malam habu na shehu mai hula allah ya sa shehu ne ka san irin rubutun sai a hankali eh gaskiya ne to allah ya sa an yi adace waɗannan ango da anguna ko mm. angwaye ne muka ce ko eh. anguna da angwaye ne da amare <laughs> to allah ya sa an yi adace to amin sun ma'anin you're my friend my shelter from trouble winds. You're my anchor in life's ocean, but most of all, you're my best friend. When I need hope inspiration. of all. You're my best friend. sai kuma wannan wato eh wato abokinmu ne a za mu taya murna wato hayatuddin ahmad bawa saboda wato daukakar da allah ya bashi ta samun mukamin kwamishina a gwamnatin jihar kebbi wato kwamishina kuma dan majalisar zartaswa na jihar kebbi muna fatan allah ya masa jagora a hayatuddin ahmad bawa allah ya sa a yi lafiya kuma a gama lafiya Malam grace da kika ambaci wato miyati allah da muka taya mm. ita maman kyauta murna to ya sa eh. na tuna da babanmu wanda shi kuma shine shugaban kungiyar ta miyati allah ta jihar kebbi alhaji muhammadu dan ali shi ma muna yi masa fatan alkhairi muna fatan suna cikin ƙoshin lafiya da sauran 'yan uwa da iyali baki ɗaya. To mun kuma bari mu kammala wannan babin da mika gaisuwar ta'aziya an yi mana rasuwa a cikin wannan makon wata kanwar mu mai gidan ta ya rasu muna mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan group captain willy umaru ritaya da matar shi comfort da kuma 'ya'yansu nancy da alhamdu da jadida wanda allah ya mishi rasuwa a cikin wannan makon to allah ya bada hakuri allah ya kuma samu kuma ya kyautata tamu makoma. na san yana bari mu koma kan uh, zango wannan labari da muka muka ai ma muka bada makon da ya wuce ai malama Grace an yi tafakiya kai kai ah, ah, kai kai kai kai an yi tafakiya an gane <laughs> an mai da martani akan wannan an ko mai da martani malama Grace amma kuma kowa ko ya faɗi eh. gwanin nasa kowa ya faɗi gudun nasi akwai waɗanda suke cewa ai bafulatani ne wane babarbare ne wane ah, a cikin masu Allah Allah kyale su ai ko annan duk an san kowa ne ne amma ni dai ba zan faɗa ba yau to eh. labarin dai kamar yadda muka bada shi labari ne tsakanin makareta abokai wani ya ce bada labarin cewa jaririn ciki ya gaishe ya gaida shi ya ce sannu baba kuma domin ya yi kama da mahaifinsa <laughs> sai kuma wanda ya bada labarin cewa sun shiga mota daga kaduna hmm. har suka isa kano ashe direban motar su ya mutu tun da suka fita hmm. ba su sani ba hmm. har sai da suka <laughs> isa aka shiga gidan mai aka sha wai aka shiga gidan mai aka wai sannan ana gaya masa ya hito ina nan za a sa wai sannan aka gano ya mutu aka ce aka gano ya mutu <laughs> to muka tambaye su a cikin waɗanga waɗanda biyu hmm. wane ne ya fi karya hmm. to na san yana mutum na farko da ya rubuto hmm. shine Muhammad Y Bajoga sai Muhammad ya ce kai su bakareci ne amma amma dai mai motar nan ya fi karya. A'a to to kin ga shi kuwa Usman Danfodiyo layin dangana da magaram shi kan yana da nashi wa ra'ayi ya ce to amma dai da farko ya ce a gaishe ku na san yana da Grace. amma mm. wanda jariri ya gaishe shi ya cancanci a naɗa masa rawanin karya. <laughs> to da kadiriya riyadul janna da kabal ahmed mu'azu cewa suka yi kai ba zai iya yanke hukunci ba amma zuki ta malle <laughs> wallahi kowane makareci ne to shi kuma wato abubakar malam kare daga jihar kaduna ya ce gaskiya na motan nan kawai wato na direban nan ina ganin shi ya fi jan hankalin shi shi kuma usman fari jebuwa ward cewa ya yi gaskiya wanda ya ce jariri a cikin uwarsa shine ya fi karya <laughs> kana shi kuma baba gana alhaji nuciya wace kali eh. ya ce wallahi wallahi grace za ku fasa min ciki da dariya <laughs> <laughs> amma amma duk yadda aka yi wanda ya bada labarin direban nan ya mace ba hillatani ne a to kaji kaji shi kuma to <laughs> to shi ma dai Muhammad Karda da magaram eh, eh, Grace wato Shari waye da wata doguwar dariya <laughs> ya ce ha ha ha to amma kuma zai da ce to salam BOA wai bambara wai an ce da namiji hajara to wallahi waɗannan dukkanin su mazambata ne amma dai mai mota ya fi zafafa labarin nan <laughs> to sai abubakar usman dindima daga jihar bauchi ya ce a ra'ayin shi mai motin ya fi karya ita kuma aisha musa wa barikin ladi da maimuna mata aliko auta kafinta yalwa da fatima musa wa barikin ladi suka ce wayo allah cikin mu zai fashe da dariya <laughs> wallahi cikin mu zai fashe da dariya don haka ba za mu iya ba sai dai ku yanke hukunci <laughs> su dariya ta kashe su sun kasa magana to ita kuma Aisha Usaini Dangote karasuwa wato ita ko cewa ta yi maganar gaskiya wanda ya ce jariri ya gaishe shi wallahi ya fi karya kuma ina gaishe ku to amma shi zakariya Abdullahi shi kan mm. cewa ya gaskiya mai motan nan ya yi ƙarya yanzu ya ce yanzu a ce wai tun daga kaduna a ce eh. mutum ya mutu wai amma ya tuka mota har kano kai farfesu <laughs> wato an fesa ta da yawa kenan <laughs> ya fesa gudu a cikin karya. da khalid hassan abubakar da abdullahi ahmed da kyar mustapha da dan kirki ɗauki dauda garba mm. da sadiya m sadiya daga kasar afghanistan mm. da yaro yusamu mm. da kuma baban gida alhaji nuciya wace kan su cewa suka yi wannan direban shi ya fi karya. to to shi kuma musa malam indo ina wato daga kazoe a jamhuriyar Nijar shi abin da ya fara da shi ya ce dan kare To sannan shi kin sani shi duk ba waɗannan mutanen ma suka bashi ƙarya ba da wanda ya bada labarin jaririn da mai motar. Shi cewa ya matan nan da mata ce wai ai don yayi kama da babanka ne ka ya gane ka. To ya ce ita ce sarkin makaryata ta mata ta wannan zamani. <laughs> <laughs> Ah, to ai ai makareci ne yake matar ta ce waye ina waye yake da shaidan wai akwai wata matan da ta gaya mai to kin san ana ce wai zo mu baya fushi da makashi sai mara ce shi dai na nema ya lika ma wata <laughs> to sai saminu mai gadan kusal fawa balewa da Muhammad dan budam shani da ibrahim lado da gambo baba wuro da bilyaminu jamo wulijo da kuma aisha useni dangote karasuwa dukansu suka ce dukansu makareta ne na kin kari ba ba za su iya zaɓa ku guda ba mm, to shiko salihu bala zango da yakubu ali a duk da ke shi salihu bala zango daga tafawa balewa a jihar bauchi ya ce yi kuwa direban nan nashi ya fi sauki saboda ya nuna cewa ya saba bin wannan hanya ne kuma a wannan gidan man ma ya saba tsayawa to kin ji shi ya ma goyi bayan karya kenan <laughs> to shi ashe kaji ashe shi ma abokin abokin ba za mu ce makareci ba ne a ce su ma layin su ɗaya da waɗanga. To, madalla. <laughs> <laughs> to sai Mohammed Karda da bagaran ya ce Grace Mm. da fatan kun tashi lafiya gas abin da kuke faɗan nan eh. abin dariya ne amma ni ma ba ma zan iya cewa komi ba eh. sai dai kawai ina so ku gaida min abokaina malam ali eh. abdu da jibrin rabi'u da kamal ɗan garin dogo a tashi lafiya shi ko yakubu ali <laughs> yakubu ali ga nashi hukunci cewa ya haba anti grace ai shi kansa wanda ya ce jariri ya gaida shi ya sallama ya san an fi shi karya don gashi ya ce wa abokin shi wallahi karya kake yi ta yaya gawa za ta yi tuki to ga tudu ga kware ga kwana ga ramu ga jami'an kan hanya duk ba a gane ya mutu ba sai a Kaduna to kin ga saboda haka shi shi mai jariri ya an fi shi karya. <laughs> ya shi ba ashe ya san akwai kowa da irin tashi mm. shi ma lambar shi to sai ba fasi gorko kokoshi Allah ya sa haka sunan na yake da sani musa abubakar dan zango mm. da yusufu munkale yusuf mm. da alhaji yusuf foreba gashiwa mm. da yusuf mai leda gololo da lawan ilyas ismail dukansu cewa suka yi direban nan yafi karya to to lalle ko uh, izzaddin yusuf iziyu mai gatari da shi da nura abubakar gidan abba daga bodinga ta jihar sokoto wato duka abin da suka ce mai ba da labarin direban nan ya fi zama babban makaryaci don shi na sokoton ma cewa ya ta yaya hakan ma za ta faru in dai ba wato dan yabo ke jaye da ita ba to to ke ji wata sabuwa ni dai ba ni na faɗa ba kamar yadda muka ce waɗanda suka aiko mana da sakonni sun fi dubu sabili da haka dole mu ja birki nan idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za kuma mu ji ra'ayoyin mutane a wannan kacici kacici da zamu gabatar a yau din nan I don't believe the price of gold the certainty of growing old that right is right and left is wrong that north and south can't get along that east is east and west is west and being first is always best, but I believe in love. I believe in babies. I believe in mom and dad. like to think of God as love. He's down below, he's up above. He's watching people everywhere. He knows who does and doesn't care. saurari da kacici kacicin mu na yau. To yau kacici kacicin eh, labarin bujinta ne ana so a ga wane da ya fi jaruntaka a cikin waɗannan mutanen guda biyu yau. Gaskiya kin san kamar wani da babban latani ya fi babbar jaruntaka ba? <laughs> Yawo wato kamar ka sani ko da babbar bare ne da babban latani a wannan labarin. To mu je zuwa. Labari ne da Ibrahim Iro Modake a waya aiko mana a wannan dandalin kamar yadda muka faɗa masu saurare idan suka je suka amsa kacici kacicin su ma suna iya aiko mana da nasu kacici eh, kacici ya ce to ma ga nawa labarin mm. da farko dai waɗansu mutane ne kamar yadda na ce bare bari ne da fulani da babbar bare ne da fulani ba fulata ne abokan juna na kin kari ana shirin shikenan eh, suka tafiya tafiya ta kai su tafiya suka dare a cikin daji mm. suka dare suna tafiya suna tafiya suna tafiya kenan sai suka zo suka wuce wani gindin tsamiya eh. to ka san fulani ku kuna kuna irin tukunna kuna kitso eh kwarai to shikenan babbar bare na gaba ba fulatini na bi a baya mm. Babbar Babarbare na ta bada labari yana ta bada labari yana ta bada labari ashe shi bai sani ba abokin nashi can ya baro shi baya. To. ya yi ta labari ya ta labari ya ta labari bai ji an ansa ba ya wai ga bai gaba abokin shi ba fulatani eh. ba sai ya dawo hmm. ashe ba fulatanin nan daidai da suka zo gindin tsamiyan nan hmm. akwai ashe a <laughs> ashe akwai aljani akan tsamiyan sai aljani ya kama tukun kan ya kama kitsa ba fulatani ya rike ya rike ya rike shikenan kin san ba ihu zai yi ba ko ba ihu a'a ai bai ihu ba ina maza ina ba sa ihu ai sai dai juya ya shashi sanda gol mod ya yi sai <laughs> ba fulata ne da karambani wai ashe wai sai ba fulata din wai ya aje sandan ma ka san yadda suke ai ka sha ganin fulani suka je kasuwa ya tokarin da ya sa ya sa kafar shi abin musamman ma sun ga mai kosai eh, a eh, gaban mai kosai ko rogo ya jira ya ji eh me zaka iya yi kai na can sama me zaka iya yi <laughs> ya ji bajinta ya sanda shi ya kattara ta yadda yake na ya rike wannan kam kokoso mm. ya balance shi ke na wai ashe yana jira ya ga aljanin na shegen aljanin me eh. zai mishi wannan kam sai shi nan kai babbar bare ka je ka jira ka jira ka jira ka ga ka ga bafulatani bai taho ba sai ka dawo sai ya ce ya gaishe a tsaye ce a'a to kai kuma malam menene ya sa ka tsaya a nan eh. <laughs> sai bafulatani <laughs> ne ya ce mishi eh. ya ce mishi kai wani dan iskar aljani ne nan ya rike mun ya <laughs> rike min tuku maza eh hawa ne nan ga abin da yake nufi Ehem da kyau. Yana nema ya ɓata mana lokaci. Ina eh. tsayawa ne in ga abin da yake nufi. Eh, <laughs> Shi kenan hmm. sai barbare da ya ji haka sai barbare ya yi tsaki ya ce ya buɗe baki ya ce bari mu ga shegin. Bari in eh. sha bishiyan nan in gani. In ga wani ɗan ƙaramin ɗan iskar aljani ne ya rike ka. sai fara kokarin hawan tsamiya tofa da kyau ya kwato ya kwato abokin shi fada mm. shi ke kenan yana kan hawan tsamiya nan sai babin latanin ya ce mishi to sako mu tafi ya sake ni <laughs> sako mu tafi ya sake ni ashe shi dama babin latanin so eh. yake gani ya koma ya bada labarin cewa ashe bare bari tsoro suna da tsoro tsoro gare su oh, to <laughs> ya ce da fara ya mishe goma ya ce wai ashe matsoraci ne duk kudin nan da yake matsoraci ne to amma ina ina tabbatar miki ko da gaskiya ne ina tabbatar miki wannan mutumin ba zai daga daga wurin nan ba ina ai maza ba su haka nan in fada miki nan inji inji Ibrahim Iro a cikin su biyun nan wa ya fi jaruntaka to madalla mala Iro to to muna godiya kwarai da gaske kuma muna sauraren <laughs> ra'ayoyin masu sauraren mu amma fa ai adalci Allah ya nuna mana mako mai zuwa a cikin babarbare da babban latani wane ne ya fi jarintaka yanzu a madadin? Murtala Faruk Sanyin na. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. <laughs> When someone wants you, they should just say understand if you'll take my hand. The Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. That's how I really